al'ummar hausa tv assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu kuma da sake kasancewa a wani sabon shirin namu a cikin wannan tasha ta mai albarka ta al'ummar hausa tv a ƙoƙarin da wannan cin namu take yi na kawo muku magunguna da matsalolin da suke damun al'umma wannan karama al'ummar wasu tv ta yi wani bincike na musamman wannan bincike kuwa ba akan komai ba ne sai akan ƙaiƙayin gaba ina masu fama da wannan matsala tufa insha Allahu matsalan ku ta ƙare hawayenku insha Allahu ya zo karshe abin da kawai mai wannan matsala na gaba zai nema shine tafarnuwa garin hulba man shanu a haɗa su a tafasa a rinka shiga ana zama sau uku a rana sha Allahu dai don ubangiji za a warke tas dai ana haka kada ku manta idan kai banku ne a wannan channel kai subscribe don samun sabbin shirye shirye mun gode al'ummar hausa tv ta guci al'ummar hausa tv